أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونة مريتنا الهميس 15 ga watan Ramadan a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 31 ga watan biyar a shekara ta 2018 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ni ne aka tura mu wajen wani operation sai ya kasance muna ansar kuɗi a kan hanya kamar ɗari ɗaya zuwa ɗari biyu to bayan wasu watanni da muka yi sai aka canja mu ka dawo ofis to sai na zo na yi tunani cewa wannan kuɗin ai haramun ne to gashi an ce Allah baya yafe haƙƙin wani to ya zan yi to ga dukkan alamu mai wannan tambayar jami'in tsaro ne ko dai na soja ko na mokol ko na ɗan sanda wanda su ne bisa ga al'ada a ƙasashenmu suke karɓar kuɗi a hannun mutane akan hanya gaskiya ne abin da ka faɗa cewa an ce Allah baya yafa haƙƙin wani eh Allah baya yafi haƙƙin wani yanzu abin da ya rage a kanka shi ne idan ka san inda za ka samu waɗannan mutane ka mayar musu da kuɗinsu to ka je ka mayar musu da kuɗinsu ne ake kira da raddul mazalik domin abin da ka aikata laifi ne biyu ka yi wa Allah laifi don shi ya hana kuma ka aikata sannan kuma ka zalunci 'yan uwanka mutane to tuba kaɗai ba zai yafe maka duka biyun ba in ka tuba wannan haƙƙin Allah ne yanzu ya rage sauran haƙƙin mutane su kuma sai ka bi ka mayar musu da kayan su in ka san za ka same su kuma ka san nawa ne kuɗin kuma akwai su idan kuma ba za ka same su ba ko kuma babu kuɗin in ka san inda za ka same su in babu kuɗin ka je ka ce su yafe maka to wannan ma hanya ce ta kubuta in sun ce sun yafe maka shi kenan in kuma ko da akwai kuɗin amma baka san inda za ka same su ba to malamai suka ce sai kai musu sadaka da shi kuma sai ka yawaita yin istighfari da tuba Allah sai isar da ladan sadaka zuwa gare su idan kuma watan wata rana Allah ya hada ka da wani daga cikin su ka ganshi to ka mayar masa da kudin sa kai sadakar da kai sai ta dawo wajenka sadakar da kai sai ta dawo wajenka shi kuma ya zama ka bashi kudin sa ka kubuta daga hakkin sa mai takarda ta gaba yake assalamu alaikum Allah ya kara lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace dan Allah malam menene hukuncin wanda yake da ilimi amma baya koyar da shi ko an neme shi da ya koyar sai ya ce shi ba haka yake ba mun gode sosai Allah ya sa albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko gabanin mu karanto hadisi ba mu karanto ayar qur'ani da ta hani bisa ga wannan abin da yake yi Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun sai ce illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim lalle waɗanda suke koyi abin da muka saukar na bayanai da hujjoji shine dai ilimi a dunkule bayan mun riga mun yi bayanin sa ga mutane to irin waɗannan suna daga cikin bayin da Allah yake tsine musu kuma dukkan wata halitta mai tsinuwa ita ma tana tsine musu mala'iku da sauran halittu baki ɗaya kamar yadda a wata wajen a wani wajen Allah ya ce wa ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in anan kuma sai yace yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun al Alla'inuna sune al-mala'ika da kuma annas sai Allah yake illal ladina tabu sai dai wanda da suka ji wa'azi sai suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su wa bayyanu suka dawo suke wa mutane bayani na ilimin da Allah ya ba su to irin waɗannan Allah yake fa ulaika atubu alaihim irin waɗannan su nake karɓar tuban su in yafe musu wa ana tawwabur rahim kuma Allah ya ce ni ne mai karban tuba kuma ni ne mai rahama a wata hayar Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu mutuna yayin da Allah ya yi alkawari da masana waɗanda Allah ya ba su ilimin sanin littafi ya ce da su latubayyinunnahu lin-nasi lalle ku yi bayanin ilimi ga mutane wala taktumunahu kada ku koye kenan kaga alkawari ne tsakanin wanda yake da ilimi da Allah kan cewa lallai ya bayyanar da iliminsa ga waɗanda ba su da shi ga waɗanda suke da bukata a hadisi manzo Allah ya ce man ila an shay'in alimahu fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar duk wanda aka tambaye shi game da ilimi ya sani ya boye to a ranar lahira za a yi masa linzami da wannan ilimin nasa a jashi da shi zuwa wuta sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda yace ba dan waɗannan ayoyin guda biyu ba cikin qur'ani da ba wanda zai san sunana da ba wanda zai ji bakina aka ce waɗannan ayoyi yace waɗannan ayoyi da suke magana akan kada a boye ilimi shi yasa zaka ga abu huraira duk abin da ya sani yana bayani sunansa ya yawaita jama'a da yawa sun san shi saboda me saboda yawan isar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sani dan yana gudun ko yana tsoron kada ya je lahira Allah ya masa linzami da wuta na ilimin da ya sani wanda bai sanar ba a yi masa azaba da shi da haka wajibi ne ga mai ilimi ya yi ƙoƙari ya sanar da iliminsa ga mutane musamman waɗanda suke da bukata ko ya ilimi haramun ne maza ya ce ballighu anni walau aya ku isar min da saƙona na abin da kuka sani ko da aya ɗaya ce kuwa sai dai fa idan ka san mutane ba sa bukata ko ba su damu ba to a wannan lokaci ba a ce kai kuma ka zo kai taɓaɓatu ba amma matukar an samu ɗaliban ilimi masu bukata masu neman sani to lallai ya kamata koya waje baka sanar da su takarda ta gaba yace don Allah a taimaka a karanta mun wannan tambayar tawa ya ce domin ya turo a da amma Allah bai ba da ikon an karanta ba to ga abin da yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi da fahimta Allah ya kare mu baki daya ya ce dan Allah yaya zan yi in magance wannan larurar da ke tare da ni sau da yawa ina son karanta alƙur'ani amma in na ɗauki ƙur'anin sai in ji karatun ya fitan min a rai in kuma na tilasta kaina sai na riƙa jin kasala da kuma gajiya a wuyana ko da kuma ina son yin nafila da daddare sai in ji gaba ɗaya jikina ya mutu sannan ina da mantuwa da yawan haushi ko da yawan hushi to wannan tambayar taka ta farko da kai ko in ce neman shawara cikin bayananka na fahimci cewa kana da matsalar aljani domin yana daga cikin yadda ake gane matsalar aljani a jikin ɗan adam sanya masa kasala wajen yin ayyukan ibada musamman karatun ƙur'ani duk mutumin da ya ji zuciyarsa ba ta son karatun ƙur'ani ko in ana karantawa yana jin ba daɗi to akwai aljani a jikinsa na ɗaya kenan na biyu ka rinka jin ranka yana yawan ɓaci wanda ma sainin ne na cewa akwai aljani a tattare da kai sai dai tasirin aljanin bai kai ya rinka bige ka ba kana fita daga hayyacinka domin shi shiga jikin aljani ko aljani ya shiga jikin mutum mataki mataki ne wannan ya nuna cewa akwai aljanin a tare da kai amma ƙarfinsa bai kai ya rinka sa kana fita daga hayyacinka kana faduwa kana shure-shure kana suma ba akwai matakin da bai kai haka ba akwai matakin da zai iya bin naka to da hanyar da zaka bi kai maganin aljani in kana da shi a jikinka musamman bisa ga wannan alamomi da kake faɗa na farko kula da addini barai da gaske dagewa da tirsasa kanka akan sai kayi ibada musamman sallolin farilla akan lokaci na biyu yawan karatun alkur'ani din ko kayi ko ka sa ai maka abin nufi ka rinka sa kaset tana ji musamman suratul baqara musamman lokacin da za ka yi bacci ka kunna ta yadda ba za ta hana ka bacci ba amma ka rinka ji da haka har ka yi bacci na uku karanta zikirorin annabi sallallahu alaihi wasallama na safiya da na yamma da na bacci da na tashi da na shiga ban daki da na fita to waɗannan suna sa aljani kai ma ka zo kai lagalaga da shi kai galaba akan sa ya zama bai da tasiri a jikinka har ma ka iya korarsa ko ka kona shi ma baka sani ba to wannan ta bangaren addu'o'i kenan ta bangaren abubuwa na yau da kullun ina baka shawarar ka rinka yawan mu'amala da man habbatu sauda da garin a rinka yi maka shayin habbatu sauda kana sha man ta ka rinka shafa shi ya bar maka man waka. domin aljanu ba sa sansa inda za ka rinka shafawa za su gudu ka rinka amfani da turaren almaski musamman farin nan mai ƙarfi to wannan ma insha Allah zai taimaka wajen aljanu su gudu gidanka ko ɗakinka inda kake kwance ka samu man gelu ka yayyarfa shi ma aljanu ba sa so suna guduwa ko ka rinka shafa shi a jikinka ko ka rinka kawo kasko da wuta a ciki sai ka rinka ɗiga man gelu turaren hayakin duk ka rinka ɗakin ɗakinka to in Allah yadda idan ka kiyaye waɗannan abubuwa cikin lokaci kankani Allah madaukakin sarki zai raba ka da shi to sai ka rinka wa kanka gwaji lokaci bayan lokaci kaga wannan abin da kake ji in ka zo karatun alqur'ani har yanzu kana ji sallar dare da kake jin kasala in za ka yi har yanzu kana ji haka nan yawan jin haushi da ɓacin rai ka gwada kanka ka gani bayan ka yi amfani da wannan sati biyu ka gani har yanzu kana ji to in ka ji kana ji kenan da saura sai ka ci gaba idan kuma ka ji baka ji to waɗansu za ka iya denawa amma dai ka kiyaye addini kuma ka kiyaye zikirarruka kuma ka kiyaye ibada da kuma karatun alƙur'ani mai girma maganarsa ta gaba ya ce mutum ne irin 'yan abi shehu ɗin nan waɗanda suka riƙe shehu da hannu biyu ma'ana 'yan bid'a sun kuma rika a ciki sosai irinsu kuma ba su bar ma Allah komai ba ma'ana in abu ta same su sai sun je wurin malamin gargajiya ya duba musu sai ce tambaya na shine ya halatta yar ahli sunna ta auri irin waɗannan mutane a waɗannan ai ba musulmi bane ba abinda kake so ka ce min kamar fa irin yan hakika masu cewa kowa Allah ne waɗannan musulmai ne waɗannan arna ne to ya za a yi kuma musulma ta auri arni bayan Allah ya hana ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم كدك أورا ومشركي آئن آتا هودا آئاني هودا ما سوى نمطيني نرى يوا باوا مؤمني ياف الهيري سمد السوء وندك أورا ودا باوا مؤمني يوكو أكنكو أورا ودا لا يوكو a wata ayar ma cikin suratul mumtahina Allah yace, ce la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna mata muminai ba su halatta ba ga maza kafirai haka maza kafirai ba su halatta ba ga mata muminai babu auratayya tsakani sannan yace dan Allah a taya yar uwata addu'a Allah ya bata miji mafi alkhairi mai riko da addini to muna taya ta addu'a da dukkan sauran mabukata musulmai mata masu neman mazan aure Allah ya ba su nagari kuma Allah ya ba su zaman lafiya matan su ma musulmai mazan su ma musulmai masu neman matan aure to Allah ya ba su nagari kuma ya hore musu ɗawainiyar auren da kuma riƙewar takarda ta gaba yake assalamu alaikum malam me hukuncin mutum mai raba wa yara dabino kuma ga manya masu buƙata su yi buɗe baki da shi to ita sadaka an fi so ka ba mabukaci in ka ba mabukaci ka fi lada an gane ko in mutum baya bukata ka dauko ka bashi ba za a ce ba ka samu lada ba amma ladansa bai kai in mabukaci aka ba ba da haka in akwai maza manya mabukata waɗanda suka yi azumi to su yafi dacewa ka ba dabino sama da yara ƙanana tare da cewa in ka ba yara ƙananan ma wanda bukatar su bata kai ta manyan ba akwai lada amma dai lada a can yafi yawa akan anan tambaya ta biyu ya ce, na ji wani malami yana cewa wai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lemo ba abarba da sauran kayan marmari sai da dabino kawai wannan karya ne kuma ba san wani saƙo yake so ya isar ba misali da ya ce ba lemo ba abarba a zamanin annabi to yana nufin cin leman da abarbar da ayaban haramun ne ko bid'a ne ko ko wani saƙo yake so ko ka so yake ya ce maka kenan idan mutum ya yi azumi tunda akwai lemo da abarba gwanda ya karya da lemo da abarba a kan dabino saboda shi ma annabi ya karya da dabino ne saboda ba lemo da abarba haka yake so ya ce in haka ne shi ma karya ne da haka ba wani dalili da yake nuna cewa ba lemo ba abarba da gwanda da su kankana da sauransu a zamanin annabi a'a babu dalilin da yake nuna haka da haka asali shine komai akwai shi sai wanda dalili ya nuna babu shi to kuma anan ba mu da wani dalili da ya nuna cewa babu tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka wa malam da aljanna da mu baki daya amin yace kwanaki malam yayi bayani cewa idan mutum yayi aure matar ta haihu a wata shida daidai ba damar ya ce dan ba nasa bane eh haka ne ba ni ne bayani ba ni ma karantowa ne daga littafi ko abu ne ya faru a zamanin sahabbai a zamanin sayidina Uthman dan Affan wani miji ya kai karan matarsa wajen sayidina Uthman cewa ya aure ta wata shida da tarewa ta haihu sayidina Uthman yace in haka ne ta yi zina aje a jefe ta an tafi jefe ta sayidina Ali ya ji labari yayi maza ya taho fa da sayidina Uthman yake fadakar da shi cewa ba haka bane ba in dai wata shida tai a gidan miji to cikin namijin ne ya karanto masa ayat suratul baqara da ayat suratul luqman da ayat suratul ahqaf duk ya hada ya fitar masa da lissafi da wacce ta ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn a baqara liman arada an yutimma rida'a da wacce ta ce wa fisaluhu fi amaini cikin luqman da wacce ta ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran a cikin ahqaf duk in ka tara su ka fitar da lissafin zai nuna maka mafi karancin kwanakin da ake iya haihuwa a cikin su shine wata shida da sayyidina Uthman ya ji wannan gyara daga wajen sayyidina Ali ya ce wallahi ban taba fahimtar abin haka yake ba to aje a ce a dawo da ita kan aje a ce a dawo da ita kuma an kashe ta an kashe ta da haka ƙarshe mijin nata da ya mata wannan sanadi na a kashe ta Allah ya jarabce shi da ciwon gyambo da tsutsa a idansa da shi ya mutu a fuskarsa da shi ya mutu da haka kenan wannan ya tabbatar da cewa sahabbai tun daga zamanin Uthman zuwa baya sun yi ijma'i akan cewa aqallu muddatul hamli sittatu ashhur mafi karancin kwanakin ciki da haihuwa shine wata shida da haka wata shida tana da duk mijin da ya auri matarsa suka yi wata shida da tarewa in ta haihu bai isa ya ce ba ɗansa ba ne da haka nassi ne na karanto ba wai ni na ce ba to sai ce malam a duniyar yau da fasaha da kimiyya na zamani za su iya tabbatar da ingancin wane ne uban sai ce menene matsayin wannan a musulunci ba abun wannan hanyar a musulunci an gane ko mutum ya auri mace an yadda matarsa ce kuma ya sadu da ita ya yadda yana saduwa da ita ko ya sadu da ita sai ta haihu kuma sai a ce ya ce bai yadda ɗansa ba ne a je a yi gwajin jini wannan ƙarya ne ba a yi a musulunci wata rana wani ya taɓa zuwa matarsa ta haifan masa ɗa baki shi kuma balarabe ne matarsa balarabiya ce amma da suka tashi haihuwa ɗa sai suka haifi baki ya zo wajen annabi ya tubure ya ce shi ba ɗansa ba ne. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me yasa kace ba danka bane yace saboda launin fata ta da tasa ba daya bace launin fatar ma uwarsa ba daya bace da tasa ya za a yi mu farare mu haifi baki sai annabi ya buga masa misali tunda shi balarabe ne yace kana da raƙuma yace ina da raƙuma ya kalar su take yace duk kalar su ruwan kasa yace a cikin su babu me wata kalar banda ruwan kasa yace akwai suwa suka haife shi yace su raƙuman suka haife shi yace to ya aka suka haife shi yace ai ta yu a kakanninsu akwai baki yace to kai baka san a kakanninka akwai baki ba in ka buɗe wannan kofar akwai matsala saboda jini yana iya sabawa zaka iya haifar ɗan da jinin ku ba ɗaya bane da shi sai ya ɗauki ƙwayar halittar wani kaka daga cikin kakanninka can da haka musulunci bai yarda da gwajin jini ko gwajin ƙwayar halitta ba tsakanin miji da mata hanya ɗaya ce in baka yadda ɗanka bane ku yi li'ani ka yi rantsuwa guda biyar cewa kai ba ɗanka ba ne ita ma ta rantse in an yi haka shi kenan sai a raba ku shi kenan yanzu ɗana ta ne kai ba kai ne ubansa ba kuma yanzu kai da ita babu aure har abada to wannan kadai ita ce hanya amma hanyar gwajin jini bata gamsar a musulunci wajen tantance ɗa da ba ba abu na biyu wanda zai daɗa nuna musulunci bai yarda da wannan ba usama ɗan zaidu wanda zaidu ibn harisa ana ce da shi hibbun nabi ko masoyin annabi to ya haifi da Usama kala Usama daban kala Zaid daban domin ko a farare farin su daban-daban ne zaka ga farin yan Amerika daban da farin yan Ingila to haka farin larabawan Syria daban da farin larabawan Saudi Arabia daban da farin larabawan Egypt to sai zama Usama fari ne babansa ma fari ne amma farin su ba iri ɗaya bane wancan fari ne mai jini mai ja wancan kuma fari ne mai haske dau to sai mutane suke gulma ta ƙarƙashin ƙasa anya kuwa Usama dan Zaid ne to shi annabi bai taba cewa komai ba ya zura musu ido to mutanen da suna da waɗansu mutane wanda su ne a yanzu mu a zamanin mu kamar likitoci wanda suka san kimiyya da fasahar gwajin jini da sanin ƙwaya halitta to amma su na da sun fi na yanzu domin su na yanzu sai da na'ura suke ganewa duk ƙwarewar likita bai isa bai kalli jinin wancan ba tare da ya sa na'ura bai ce ɗaya yake da jinin wannan to amma su na da ana kiransu ahlul qa'id su kwarewarsu ta kai in suka ga tafin hannunka suka kalli na wancan in akwai dangantaka za su ce dangantaka ku ta hadu ba sai an yi amfani da wata na'ura ba to akwai wani ana kiransa da almujazzir almujazzir gwani ne na sanin irin wannan ilimin to Allah cikin hikimarsa wata rana Usama da babansa Zaidu suna kwanci a gaban annabi tabar mata lullube kansu sai shi wannan mutumin ya zo wajen annabi ba a gane su waye kafafuwansu ne kawai a waje amma tabarma duk ta rufe jikinsu yana zuwa da ya kalli kafafuwan yace kai abin mamaki wannan kafafuwa kamar su ta kai lallai dangantakar da ke tsakanin masu kafafuwan nan ta jini ba karama bace manzo Allah ya fito yana farin ciki yana murna ya shigo yake ga wa Nana Aisha yace abin mamaki kin ga mutane suna ta rade radon wai Usama ba dan Zaid bane ga likitan likitocin da suka yarda da shi yau ya zo ya kalli kafafuwan bai ma san magana ba bai san suwaye a tabarma ba amma yace inna hadhihi al-aqdamu ba'daha min ba'd lalle wannan kafar sasun su daga sashi ne to amma tare da haka malamai suka ce a wajen shaidar zina ko ciki ko kaza su ma waɗannan ba a aiki da su da haka annabi ba ya dogara da maganar wannan bane shi daman yana da yaƙini akan cewa hakan ne illa iyaka maganar ta daɗa karfafa masa gwiwa ne ga abin da su mutane suka yarda da shi kuma Allah ya daɗa tabbatar da gaskiya da shi da haka dai ya kai dan uwa dan matarka ta haifi ɗan da bai kama da kai ba ko dan da kuka saba a jini asali shine duk dan da mace ta zo da shi na mijinta ne asali kenan alwaladu lil firash haka annabi ya ba mu ka'ida to sai dai in mijin shi bai yarda ba yana da ja to an baka dama ka je kotu a nan kuma abin da za ku yi shine li'ani ba wai gwajin jini ba domin gwajin jini a shari'ar musulunci ba hujja ce ba dan Allah yana iya sassaɓa jinin bayinsa kamar yadda muka faɗa ne ban sani ba ko a nan ne ko a karatun mata na tafsiri ba a yadda da shaidar waya hannu a wajen zina kaga azna kafin a tabbatar da hukunci sai mutum hudu sun gani ko to yanzu a zamanance ba za ka zo ka ce CC kyamara ta nuna maka wana da wancan suna zina ba in ka je kotu ba za a karɓi wannan shaidar ba saboda wannan technology na zamani ana haɗa shi ana haɗa shi da haka mutum dan ya zo ya gama tattasa tana zina sai ce to ai ba sai ma na je na kawo shaidu ba ai a gidan akwai CCTV ko kuma kawai ya buɗe wayarsa ta hannu ya musu recording ya bidiyo coverage wannan ƙarya ne musulunci bai yarda da wannan ba saboda ana iya zuwa a haɗa hoto ana iya zuwa a yi wasu dabaru in an ƙware kuma ka ɗauka kamar da gaske ne da haka wannan ba shaida ba ke gamsasshiya a musulunci wajen tabbatar da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce kuma musulunci ya sanya waɗannan dokoki ne masu tsauri saboda me saboda kimar ɗan adam zubar da mutuncin ɗan adam abu ne mai wahala sannan kore nasaba ko salsala abu ne mai wahala ka sani fa kai abin da kake so ka ce wa na bai da uba to yanzu korewa mutum uba abu ne mai wasa to shi kenan kawai sai a karbe shi ta hanyar wasa kawai wata na'ura nawa ne scanning din da aka yi ba da ƙarya nawa ne x-ray da aka yi ba da ƙarya nawa ne blood test da aka yi ba da ƙarya likitoci junansu suna iya ƙaryata wani scanning ɗin. sai wannan bamu yarda da shi ba a je a canja wani wannan bai ba mu uh, uh, result mai kyau ba ba mu yadda da shi ba to shi kenan kawai sai a rinka kore mutane na saba da wannan abin da su kansu masu shi suna da shakka a kansa al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini ne ya tabbatar da aure yaqini ne ya tabbatar da haihuwar mace da miji da haka ba za a kore shi da shakka ba to wannan kenan tambayarsa ta gaba yace menene halaccin yin bincike domin sanin idan mace tana da juna biyu kamun aure wannan ya tabbata bincike kafin aure wannan daban da kuma bayan aure wannan bincike kafin aure ai ba ai auren bane in za ka yi aure da mace ku je ku yi cikakken blood test gwajin jini a gano tana da HIV ko kana da shi sannan a gano genotype ɗinka ƙwayoyin halittarka za ka iya yin sikila ko ita za ta iya yin sikila ko in kuka haɗu za ku haifi 'ya'ya masu sikila wannan bincike ya tabbata malaman musulunci sun ce a iya yi yana da bambanci da bincike na in kana da ɗa da matarka kana zarginta daban domin wancan yaƙini ne wannan kuwa ba a ma an yi shi ba wannan neman tsari ne wancan kuma tuni ana an shiga ciki ka'in da na'in da haka a irin wannan hali ana iya yin gwajin jini da dukkanin bincike na cututtuka na zamani wanda za a iya ɗauka ta hanyar auratayya ba don komai sai don a tsare kai bahaushe ya ce ya taya Allah kiwo ya fi Allah na nan da haka ka ɗau mataki na kare kanka ya fi a ce ka ce ka dogara ga Allah ka je ka jefa kanka cikin bala'i wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi da raƙuminsa annabi yana cikin masallaci shi yana waje sai ce ya ma'aikin Allah in saki raƙumin nan in shigo in dogara ga Allah ko in ɗaure shi in dogara ga Allah sai annabi ya ce ɗaure shi ka dogara ga Allah dan ɗaurewar baya cin karo da me dogaro ga Allah din kamar kai ne yanzu ka ce kofar gidanka zaka bata a buɗe ai mu mun dogara ga Allah wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wannan ƙarya ne ba tawakkali kai ba wannan ganganci kai in barawa ya shigo ya yashe kayanka ba za ka yi kowa kuka ba sai kai wa kanka to da haka wannan shine Allah ya sa mu dace a darasin mu na jiya mun cike da karshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratu Muhammad yau za mu tashi farkon aya ta goma fadin Allah madaukakin sarki afalam yasiru kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin sura mai Allah ya ce Allah ya ce afalam yasiru shin yanzu kafirai ba za su yi tafiya ba a ban ƙasa shine ma'anar afalam yasiru fil ardi tambaya ce tare da umarni abin nufi siru fil ardi kamar yadda a wasu ayoyin Allah ya bayyanar da umarnin karara siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablikum ku yi tafiya a ban ƙasa mana ku ga yadda ƙarshen wanda suka gabace ku ya kasance an gane ko da haka Allah madaukakin sarki yana tallata wa kafirai dan su duba zuwa ga ayoyin da Allah ya zuba na duniya wanda su kadai ma sun isa su kiraye su zuwa ga imani in dai da suna da rabon shirya. da haka afalam yasiru fil ardi yanzu ba za su yi tafiya bane a ban kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su rinka ganin yadda ƙarshen wanda suka gabace su ya kasance a wata ayar afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha يعقلون بها أو آذان فإنها Allah ya ce a falam yasiru fil ardi shin yanzu ba za su yi tafiya ba a ban kasa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha kuma su zama suna da zuciyar da za su hankalci al'amura da ita ka je garin adawa mana a ka Allah ya da su ganin wajen kaɗai ya isa ya nuna maka an yi abin mamaki ka je garin samudawa mana shi ma a kasar yaman ka gaya Allah ya da su ka je garin mutanen ludu mana a kasar jordan ka gaya Allah ya da su fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ka buɗe zuciyarka ka fahimci abin da ake gaya maka a ƙur'anance kuma ka je ka gan shi da ido tsari da muzu aw azanin yasma'una biha kuma ka buɗe kunnanka ka yi sauraro sauraro na fahimta sauraro na ɗaukan izra ƙur'ani ya gaya ma kuma ka cewa ya wajajen da aka yi a tarihi ɗin ka je ka ji mutanen wajen za su baka labari sai Allah ya ce kash fa innaha la ta'mal absar matsalar shine ba makanta ida ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantar zukatan da suke cikin kira kiraza ne matsala in ba haka ba ai ta gaya wa mutane magana a ce da su su je su gani sun ji sun gani amma ba su fahimta ba wannan ba karamin aibu bane ba da haka Allah yana umartar mutane da su tafiya a ban ƙasa don su ga ayoyin da ya zuba da kuma wajajen tarihi na mutanen da suka gabata waɗanda suka kafirce kuma Allah maɗaukakin sarki ya ga bayansu da haka ubangiji maɗaukakin sarki ce dammarallahu alaihim ubangiji ya halakar da su su suwa waɗanda suke kafin mutanen makka kuma waɗanda suka gabace su suka shuɗe suka aikata kafirci kafin su irin mutanen annabi nuhu irin mutanen annabi ludu irin adawa irin samudawa irin mutanen madiyana kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rafsi وعاد وفرعون Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuhin kafin su ai mutanen nuhu ne suka fara karyata annabin su kamar yadda a wasu ayar cikin suratul shu'ara yace kazzabat qaumun nuhin al mursalin bayan mutanen annabi Nuhu ai an yi adawa su ma sun taɓa ƙaryata annabi yaya ta ƙare musu ta yaya suka wanye wa famud an yi samudawa sun ƙaryata annabi salihu da yaya suka ƙare wa ashabur rassi an yi mutanen ashabur rassi wanda wasu malaman suka ce kalmar rassi din sunan wata rijiya ce ake kiranta da suna bi'iru rassi shine a wata ayar Allah ya ce wa bi'irin mu'attalatin wa qasrin mashid ma'abuta rijiya wanda rijiyar ta komo kufai ba a amfani da ita waɗansu malaman suka ce kalmar rasu ana nufin rotse mutane ne Allah ya yi su a garinsu akwai wata babbar rijiya da Allah ya aika musu da annabi da annabin ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga shari'a a madadin su imani sai suka ki kuma sai suka yi kama kama suka yi tara tara suka kama annabin suka jefa shi a rijiyar suka maida duwatsu da ƙasa suka rufe shi a ciki to da haka Allah ya ce su ma mun ga bayan su su ma mun gama da su sai Allah ya ce kullum kazzabar rusula duk waɗannan da muka gaya muku a tarihi sun karyata manzanni fa haka wa'id da haka azaba ta sauka a kansu to haka kuma mutanen maka in kun karyata manzon ku ku sani abin da ya ci doma baya barin awai abin da ya samu na baya haka kuma zai same ku shine Allah ya ce dammarallahu alaihim Allah ya dammara su Allah ya ga bayan su Allah ya halakar da su walil kafirina amsaluha kuma irin wannan azabar tana nan ga dukkan wani kafiri za ta same shi kamar yadda a ƙarshen kissar mutanen annabi lodo Allah ya ce ja a amruna Allah ya ce falamma ja amruna yayin da al'amarin mu na azabtarwa da halakarwa ya zo wa mutanen ludu ja'alna aliha safilaha sai muka sa saman garin ya zama ƙasa ma'ana aka yi musu juyin waina aka ɗaga su aka kifo da su bayan kuma an yi hakan Allah ya ce wa amtarna alaiha hijaratan min sijil kuma muka biyo su da duwatsu na gidan wuta muka yi labulin ɗin garin muka dandabe su ubangiji ya ce wannan duwatsu musawwamatan inda rabbika duwatsu ne na musamman masu ɗauke da alamomi a wajen ubangiji duwatsu ne na wuta an gane ko mamdudin tsararru shiryayyu a tsare sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hiya min na zalimin bi ba'id irin wannan azaba ba a nesa take ba ga dukkan wani azzalimi kar ka ɗauka halakar da mutanen ludu da aka yi iya su kaɗai abin ya ci ya cinye bayan su ba za a iya wani ba za a iya wani in dai kai aiki irin nasu abin da ya same su zai iya samun ka kai ma ta yuna ka yafi su. to haka nan dukkanin mutanen da Allah ya halakar a baya Allah yana jan kunnen kafirai yace walil kafirina amsaluha irin waccan azabar tana nan ga dukkanin kafirai kar ku ɗauka daga su mun kare. muna da ikon mu sake yin ta ga wani bayan su in dai yayi aiki irin nasu shine a wata ayar Allah ya ce alam nuhlikil awwalin Allah ya ce alam nuhlikil awwalin to ba mu muka halakar da na farkon bane aljawabu bala eh Allah shi ya halakar da su wani halakar da su ba Allah ba thumma nutbi'uhum al-akhirin ba mu muka biyo da yan baya ba amsa shine kai ne ya ubangiji to sai ce kazalika nafa'alu bil mujrimin to haka kuma muke aikatawa dukkan sauran masu laifi kar ka dauka daga su maganar ta kare za ta ci gaba in dai laifi ya ci gaba to azaba za ta ci gaba wa in uttum udna in kuka maimaita mu maimaita inji Allah in kun sake mu sake Allah baya gajiya la yamallu Allah hatta tamallu Allah ba zai kosa ba sai dai ku ku kosa an gane ko to da haka Allah ya ce dammara Allahu alaihim walil kafirin amsaluha malamai suka ce kalmar dammara a larabci ma'anarta shine halaka ko a halaka Allah ya halakar to shi kalmar dammara akan ce dammarahu akan ce dammara alaihi Qur'ani diye magana da biyan anan ya ce dammara Allahu alaihim a madadin ya ce dammarahumullahu sai ce dammara dammarallahu alaihim fi'ilin dammara ya ta'adiya da harful jarri shine ala kamar yadda ya zo a nan amma a wani wajen Allah yakan cire ala ɗin sai ce hum ko dammara al'akharina kamar yadda a cikin suratu safati da cikin suratu shu'ara ya ce thumma dammarna al'akharina a madadin ya ce thumma dammarna alaihim ko dammarna alal akharina kawai sai ce dammarna al ya zama tsakanin fi'ilin dammara da maf'ulin sa babu harfin ta'diya an gane ko kamar yadda a cikin suratul isra yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan Allah ya ce wai za a aradna an nuhlika karyatan mahalli shahid dammarna ha tadmira a madadin dammarna alaiha tadmira sai kawai ce dammarna ha aka cire ala din da haka a larabci in ka ce dammarahu ko dammara alaihi ko ha ko dammara alaiha ko dammarahum ko dammara alaihim duk daidai ne kuma duk qur'ani ya faɗi guda biyan kaga ya nuna kenan dukkanin su fusha ne da Allah ce dammar Allahu alaihim ma ai a hum Allah ya halakar da su hum wa auladahum su da su wa amwalahum da dukiyoyin su walil kafirina fi kulli waqtin kuma irin wannan salo na azaba ya tabbata ga kafirai a kowane lokaci amsalu ha kwatankwacin wanda ya samu ƴan baya ai amsalu aqibati man qutila min kuffari hadhihi al-umma abin nufi irin kwatankwacin abin da ya faru na kisa da aka yi ga kafiran wannan al'umma sakamakon sun karyata Allah sun karyata manzanninsa sai Allah ya zalika Allah ya ce zalika haka al'amarin ya kasance Allah ya halakar da kafirai bayan su kuma muminai ya musu alkawarin zai sa sa aljanna kamar yadda aya can baya ce wa yudkhiluhumul jannata arrafa halahum suwa muminai kenan kafirai kuma sai ce eh, dammar Allahu alaihim walil na amsaluha to zalika yadda ka ji an faɗa nan haka abin yake kasancewa mumini Allah ya masa alƙawarin shiga aljanna kafiri Allah ya masa alƙawarin halaka a kusa ko a nesa to me yasa Allah ya wannan sai ce bi anna Allah maula allazina amanu saboda shi Allah din shine majibincin al'amarin muminai to al'amarin majibincin al'amari shine taimako ga wanda yake jibinta al'amarinsa da haka Allah ko da yaushe cikin taimakon mumina yake cikin ba su kyakkyawan sakamako yake cikin kariya yake gare su an gane ko cikin nuna musu tafarkan shari'a dan su tsira cikin mayar da martani ga waɗanda suke cutar da su yake domin ba su kariya domin me wannan shine sha'anin duk wanda ya jibinci al'amarinka ya zamo yana taimakonka yana baka kulawa yana baka kariya to Allah ya jibinci al'amarin muminai kamar yadda su ma suka jibinci al'amarinsa muminai sun jibinci al'amarin Allah ta hanyar yin imani da shi ta hanyar kiyaye dokokinsa ta hanyar yi masa da'a to shi ma sai ya jibinci al'amarinsu ta hanyar ba su kyakkyawan sakamako ba su tsaro ba su kariya tsare su da dukkanin biya musu bukatu na duniya da na lahira da haka ya yace ai nasaral mu'minina wa qaharal kafirina abin nufi Allah ya taimaki mu'minai ya kunyatar da kafirai bi anna Allah maulal ladzina amanu saboda shi Allah din shine majibincin waɗanda suka yi imani mala yace waliyun wa nafi abinda kalmar maula take nufi ana nufin waliyu waliyu shine mataimaki majibincin al'amari mai karfafa gwiwa kamar yadda Allah ya faɗa Allahu waliyul lazina amanu Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine mataimakin muminai mai karfafa musu gwiwa mai ba su tsaro mai ba su kariya wannan shine ma'anar wali to haka nan su ma Allah suka rika a matsayin waliyin su Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim أموالهم ya ce in auliya uhu ba kowan kowa bane waliyan Allah illal muttaquna sai masu kiyaye dokokinsa kiyaye dokar Allah din shi take sa ka zama wali ba girman rawani ba ba dogon carbi ba ba wani ci da buguzun ba ba wani shirin ba ci ba ba ba wannan ba shine walittaka ba ba girman babbar rigar ka ce walittaka ba to amma in kaga mutane ana cin su da buguzun da babban rawani da babbar alkyabba da babbar riga alama ce ta jahilci har yanzu bai rabu da su ba domin shi mai ilimi kullum ba rigarka yake kallo ba me ka faɗa me kwakwalwarka yanzu yake shakka akan ilimin turawa in dai na duniya ne ai suna da ilimi ko amma suna sa babbar riga yanzu ƙwararren bature da ya kwadance wajen kere-kere za ka tarar da shi daga shi sai gajeren wando sai yan suwaita saboda aikin ya sa gaba ba kayan kayan ba amma da yawa waɗansu sun ɗauka daraja da kima tana cikin riga ba tana cikin aiki ko faɗa ko hankali ba wanda kuma wannan alama ce ta duk wanda ya ɗauki haka cewa iliminsa da wayewarsa har yanzu bata kai yadda ake so ba shi yasa alhariri albasari cikin littafinsa na muƙama yake cewa wa minal gabawati an tu'azzima jahilan malbasihi لسقول ra'shihi aw an tuhina muhazzaban fi nafsihi li durusi bizzatihi wa rasati furshihi yace yana daga cikin wauta dan kaga mutum da tafkekiyar riga kace ranka ya dade kawai rigar ita ta tsorata ka yo jahili nawa ne ko mahaukaci nawa ne da babba alkyabba ai suna da yawa suna da yawa yace da zarar girman mutum a wajen rigarsa kake ganewa to alama ce ta cewa kai wawa ne kamar yadda kuma da kaga mutum da yar karamar riga sai ka wulakanta shi kawai rigar ka kalla ka wulakanta shi to wannan ya nuna kai wawa ne har yanzu baka gane ba nawa ce karamar riga a jiki mai tsada nawa ce babban riga a jikin totuwar banza totuwar iska da haka ya uwa mu fahimci wannan da yawa wasu ana ɗaukar sun ana ribata su ana wayance musu ana musu gizo da babbar riga su ɗauka tun da wani ya sha babbar riga ya sha alkyaba to babban malami ne bari baku labarin waɗansu mutane fatake masu kai kawo wajen kasuwanci daga kano suke zuwa Legas su siyo kaya wani daga cikin su yake ban labari yace wallahi wata rana malam muka shiga irin luxurious din nan irin katotuwan motar nan ta yamurai yace tunda muka shiga motar nan daman da ka shiga za su kunna ma kiɗe kiɗe har a sauka Lagos ba ruwan su da magana a tsaya ai sallah in kaga an tsaya fitsari ne ko kuma cin abinci amma ba magana sallah ba yace to muna shiga malam sai muka gamu da wani dattijo a zahiri ga katotuwan babbar riga ga ɗan gemunsa ya aje ga ɗan wani rawani ya naɗa sai muka ce alhamdulillah mun samu liman har a isa Legas suka rinka bashi girma sai da aka je wani waje aka tsaya za a ci abinci suka ce to bari mu haɗa sallah aka yi alwala kowa ya ci abinci muka ce akramaka Allah wuce ce a'a yara ku yi sallah <laughs> suka ce a'a alagab tabala da girmama su da komai yace ku yi sallah ku nace muku suka ce a'a suka matsa mai sai ya shiga ashe makaɗi ne mai gambara ne kalangunsa yana cikin babbar riga ashe babbar rigar ta rufa wa kalangu asiri ce sai da aka yi sallah an zo kabbara an yi kabbara za a yi ruku'u sai suka ji kawu irin karar na ta kalangu bayan an idar da sallah suka ce ya haka baba idan ce ba na gaya muku ba ba na ce ku yi sallar ku ba kun ɗauka kowace babbar riga ce a ƙarƙashinta akwai alheri kun ɗauka kowace babbar riga ce a ƙarƙashinta akwai ilimi kun ɗauka kowace babbar riga ce a ƙarƙashin ta akwai addini ba haka bane ba ba haka bane ba yanzu idan ka je Amerika sai ka tarar da liman mahaddacin Qur'ani masanin fannoni na ilimi amma ekod zai sa sai 'yan hula ta shiga fiye naci yanzu kai tunda daga ƙasa Hausa ka zo daga arewacin Najeriya in ka kalle sai ka ce mutumin banza arni alhalin abin da yake ɗauke da shi sai an tara masu malin malin a garin ku cikin tifa ba su kai shi ba da haka karka kalli rigar mutum kai masa hukunci da ita tare da cewa ana son mutum ya yi shiga ta kamala irin ta garin su amma karka dauka duk wanda bai sa babbar riga ba mutumin banza ne wannan yana daga cikin abin da sau da dama muke wanda ba musulmi ba ko kuma waɗanda ba hausawa ba irin wannan kallo su a al'adarsu su babban mutum yanzu babban dattijo a ingila zai ma babbar riga me zai sa ita ce babbar rigarsa amma a ƙasar Hausa fa babban dattijo sai ya sa me ya sa babban riga ya ɗan yi rawani ya sa hula to amma dan wancan ya sa kwad baya nuna ba mutumin kirki ba ne al'adar garinsu ke kenan dan wancan ya sa babban riga kuma a kullum baya nuna mutumin kirki ne shi ma al'adar garinsu ce shi yasa annabi da ya tashi a makka ya tarar da mutane suna rawani sai ya rawani wani sai ya ɗauka rawani alamar musulunci ce a'a al'adar larabawa ce arnan su ma rawani suke yi al'adar gari ce zai wani sai ya dauka duk wanda ya rawani malami duk wanda ya rawani musulmi ne a dattawan arna ma suna yin rawani in rawanin al'adar garin su ne su Abu Jahal duk sun yi rawani su Walid dan Mugira duk sun yi rawani domin rawanin su al'ada ce a garin ba addini bane ba manzo Allah yayi rawani ne dan al'adar garin ne ba wai dan rawanin addini bane shi yasa malamai suka ce wanda ya rawani baya cewa yayi ibada ya danganta da niyyar ka ta rawanin shin kayi rawani ne dan koyi da annabi sai a baka ladan koyi da annabi amma dan kawai rawani kai to wannan al'adar larabawa ka ɗauka ko al'adar zabarmawa ko buzaye amma kar ka ɗauka cewa addini ina fata an fahimci wannan to da haka dai walittaka ba a babbar riga bace ba walittaka a tsoron Allah ce in mutum yana da tsoron Allah ko bai da rigar sawa sunansa waliyi in mutum bai da tsoron Allah in zai sa riga aska miliyan in akwai sunansa fasiki waliyin shaidan ba waliyin Allah ba ubangiji ya gaya mana ka'idar walittakarsa in awliya'uhu illa almuttaquna walakinna aktharan nas la ya'lamuna ba kowa ne waliyin Allah ba sai mai kiyaye dokarsa amma da yawa daga cikin mutane ba su kan san haka ba sai suka ɗauka girman babbar riga ce girman rawani ne shine walittakar alhalin ba haka bane ba ko dogon carbi ne alhalin ba haka bane ba a wata yar Allah madaukin sarki ce ala inna awliya Allah na'am Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna auliya Allah lalle waliyan Allah akwai waliyai ba wani musulmi da yake musun walittaka mu abin da bamu yadda da shi ba mu yan izala ahlu sunna wahabiyawa bamu yadda da a ci mu da buguzun ba bamu yadda a damfare mu ba bamu yadda ga ka'idar da Allah ya sa wani ya wautar da mu ya kautar da hankalin mu kuma mu saki ta Allah mu bi tasa ba walittakar Allah akwai ta kuma Allah ya faɗi ka'idojinta da dokokinta ƙa'idar walittaka na farko shine imani ala ku saurara ku ji inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki tsoro dangane da lahira bakin ciki dangane da abin da suka bari a duniya ba sa wannan to saboda me ko su waye su waliyan sai Allah ya ce allazina amanu sune waɗanda suka yi imani ba masu manyan riguna ba dan karkace a narka ba wali saboda babu mai babbar riga za a iya samu a can domin ba babbar riga ce wali takan ba ko ba haka ba allazina amanu ne imani sannan wa kanu yattaquna da takawa duk wanda ya tsare wannan ko tsirara yake tafiya bai da kaya waliyi ne shi nawa ne waliyan Allah da rigar sawa ma ba su da ita yanzu Musa abdan Umairu ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda har ayoyin qur'ani sun sauka sanadiyarsa amma da ya mutu rigar sahabai da ita shikenan sai ka ce dan bai sa babbar rigar garin ku ba bai sa aska ɗaya aska biyu ba bai yi rawani ba ba wali bane akwai walitakar da tafi irin tasa carbinsa mai nawa ne carbin musa'ab mai ɗari ne ko mai dubu ɗaya na kuli-kuli ne ko kuma na karamba ne ko na duk aika a ɗauki wasu abubuwa da ma lahu bihamin min sultan a jahiltar da mutane mai sauraro na ya fahimta ba fa magana nake akan carbi a karan kansa ba ina magana ne akan wanda suka ɗauki carbin suka mai da shi wata tsiya in ba ka da carbi kai ba musulmin ƙwarai ba ne carbin alama ce ta wani imani to na annabi mai nawa ne a ah, yoyin imani ne ba annabi za a fara gani da shi ba annabi bai da carbi abubakar carbinsa mai nawa ne gashi kaga wasa ne kenan manzo Allah aska nawa ya sa ashe kaga shiriri ta ce kenan abin nufi in dai ka ɗauke ta ita ce abar da ka gane mutumin kwarai da ita da wanda ba na kwarai ba to ka faɗi babu nauyi abin da ake gane mutumin kwarai da shi da wanda ba shi ba tsoron Allah da imani wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka walittaka shi yasa malamai suka ce man kana lillahi atqa fa huwa lillahi aula duk wanda ya fi tsoron Allah to walittakarsa ta ɗari ta kowa domin tsoron Allah shine walittaka ɗin amma ba wani abu na daban ba wanda mutane suka sawa kansu wanda ma anzalallahu biha min sultan da dai Allah bai saukar da su cewa su ne sharuɗa ko ka'idoji ba da haka ya dan uwa kowaye wali sharaɗinsa shine tsoron Allah da imani kowaye wanda mutane suka naɗa da sunan wali matukar bai da tsoron Allah bai da imani to ka sani ba dai waliyin Allah ba sai dai wa waliyin shedan ai waliyan iri biyu ne akwai na Allah allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi نعم إنما ذلكم الشيطان Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah mu'minai suke gwagwarmaya dan taimakon addinin Allah amma wallazina kafaru su ko kafirai yuqatiluna fi sabilit tagut suna gwagwarmaya ne dan taimakon hanyar iblis da shaytan sai Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki waliyan shaytan ashe shaytan ma yana da waliyai a wata ayar Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan ku sani wancan da nake hana ku bin tafarkin sa inji Allah shaytan ne yukhawifu awliya wanda kullun yake sa waliyansa tsoro shi waliyin Allah Allah yana sa masa natsuwa da kwanciyar hankali waliyin shaytan fa yana sanya masa fargaba da tsoro in za ka yi sadaka ya nuna maka kuɗinka za su kare. in za ka yi wani aikin alheri ya nuna maka akwai matsala amma in ka zo sharri sai cire ma tsoron yanzu lokacin da za ka je gidan giya ko gidan mata ko gidan rawa ka zubar da kuɗi a nan shaidan sai dai ya zuga ka ai alhaji karka ba mu kunya bayar ba matsala amma da zarar an ce ai sadaka sai ya fara tuno ma lissafi yanzu fa kuɗin naka miliyan ɗane da ɗari ɗaya da ka fitar da ɗari ɗaya fa yanzu ta zama miliyan daidai kai mata jibi a nan yake nuna maka akwai matsala الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان tsoratar الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يجي الشيطان ce الفقر الشيطان ينا صورة الدكودة تلوتي إن أنشي في أيكن الهيري أما ويأمركم بالفحشاء وجن الفحشاء كما باقوا جن صورو يساكو في تكشف إنكو anan. to kaga wannan yana daga cikin matsalar shedan da kuma shi da waliyansa Allah ya tsare mu to da haka dai waliyan Allah su ne masu imani dan haka shi yasa Allah yake taimakon su zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna alkafirina su ku kafirai la maula lahum ba su da majibincin al'amari ba su da mai tsaya musu irin Allah kamar yadda ya tsayawa muminai bayinsa to anan al-imam ibnu kasir ya kawo wani abu da ya faru a lokacin yakin hunainu wanda kowa ya san irin gwagwarmayar da ta faru a yakin Hunainu Allah ya jarabci sahabbai a yakin Hunainu sun gudu sun bar annabi har ma da yawa daga cikin kafirai suka rinka shewa suna murna mun kashe Muhammadu mun kashe Abubakar mun kashe Umaru da aka yau an gama da musulunci to ana cikin haka ne wutar yaki kai wutar yaki Abu Sufyan a lokacin sarkin Makka Sakhr ibn Harbin bai musulunta ba ya fito a filin yaki yayi kururuwa yayi shela yayi kirari yace yawmun bi badar yau mun rama abin da Muhammadu da mutanensa suka yi mana a badar yace alharbu sijalun daman yaki haka yake yau a ci ka ne gobe ka ci yau ai nasara akan ka gobe kai nasara da haka a badar Muhammadu da mutanensa sun yi nasara akan mu yau ma mun rama to ga abin da Abu Sufyan yake faɗa ya ranar uhudu ne kai ba ranar Hunainu ba hina sa'ala anin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa an abi bakrin wa umar abu Sufiyani ya tambaya yace ina muhammadu aka ce ba a gan shi ba ta yi ma an kashe shi ina abubakar aka ce ba a gan shi ba ta yi ma an kashe shi ina umaru aka ce ba a gan shi ba ta yi ma an kashe shi wa kala sai yace amma haula'i faqad halaku to in ku haka ne lalle an gama da su magana ta kare wa ajabahum umaru to a lokacin ne na umar ya fusata ya fito daga inda yake ya rama ya bada jawabi akan wannan abu da Abu Sufyan ya faɗa fa kala sayyidina Umar yace kazabta ya adu wallah ƙarya kake ya maƙiyin Allah in dai maganar Muhammadu ne da Abubakar da Umar gamunan bal abaka Allah ta'ala laka ma ya yasu'uka Allah ya ƙyale maka abin da zai ci gaba da baƙanta maka rai ba dai rayuwar Muhammadu ce baka so ba ba dai rayuwar Abubakar ce baka so ba ba dai rayuwar Umar ce baka so ba to suna nan ya gara takan yi da dutse sai gurgura sai lasa wa innal ladhina adatta la wadanda ka kidan yi sunan su ka kira su to ka sani suna nan raye da ransu faqala abu sufyan to anan ne sai abu sufyan ya fara yattankiya da sayyidina umar ya faɗa umar ya faɗa sai yake cewa da sayyidina umar yawmun bi badar yau mun rama abin da kuka yi mana a badar wal harbu sijalun daman haka yaki yake kewayawa yake yau kai nasara gobe ai nasara akan ka amma innakum satajiduna muslatan yace to kuma ku sani za ku tarar da waɗansu gawawwakin an kashe kuma an daddatsa su an yanke hanci an farka ciki an yanke kunne kamar yadda aka yi wa Hamza Abu Sufyan sarkin maka yake gaya wa Sayyidina Umar ce, lam amur biha ba ni nace sojoji na su yi haka ba walam anha anhu amma da suka yi ban yi musu fada ba ma'ana dai ban sa ba ban hana ba domin a ka'idar yaƙi ko na lokacin jahiliya in an kashe gawa ba a wulakanta ta ba a yanka cikinta ko a farka ta ko a yanke kunne a yanke harce a yanke sauran gabai ba a yin haka to da haka shi Abu Sufyan yake cewa to in kun ga a wakin ku akwai wanda aka yi wa haka ku sani ni ba ni na sa ba amma duk da haka kuma ban hana ba ma'ana takaicin abin da kuka yi mana a Badar ya sa ko an yi hakan ni ba zan damu ba kuma zahaba yartajizu sai Abu Sufyan ya tafi yana waka ta zube dan mai da martani da daukar fansa da cusa haushi yana cewa u'ul hubal hubal gunkin hubal ya ɗaukaka gunkin hubal ya ɗaukaka hubal ɗin wani gunki ne daga cikin gumakan larabawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waccan magana da Abu Sufyan ya faɗa ta habaici gare shi da sahabbansa bata motsa kishin sa ba amma bari ku ga manzo Allah da aka taba Allah yana cikin jini amma sai da ya tanka domin wannan ita ce ka'idar annabi na Aisha ta ce duk abin da zaka yi wa annabi in shi kansa ka taba baya ramawa amma da ka taba Allah to fa yantaqimu lillahi ta'ala baya kyalewa baya barin kota kwana da aka ce gunkin hubal ya ɗaukaka kaga anan kishiya aka yi wa Allah manzo Allah fa yana zubar da jini a lokacin jini ya ki tsayawa an fasa masa kai an cire masa hakori yana suma amma tare da haka sai da ya farfado fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kalli sahabban sa yace da su ala tujibuhu yanzu ba ku jin kato barar da yake ba za ku amsa ba yana zagin Allah yana yaban gunki ba za ku ce komai ba fa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wa ma naqulu ya ma'aikin Allah to me za mu ce masa wace amsa za mu bashi qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai kulu ku ce da shi Allahu a'ala wa ajal Allah shine mafi daukaka kuma shine mafi girma Abu ثم sai Abu سفيان ya sake maimaita wata kalmar وتكلمر تكافرتي ده حبيتي ده الله يتي لنا أزا ولا أزا لكم to ai mu muna da gunkin uzza ku ko musulmi ba ku da gunkin uzza to fa qala rasulullah sai manzo Allah ya sake cewa da sahabbai ala tujibuhu ba za ku amsa masa ba ya zagi Allah ya yabi gunki akan Allah kalu sai sahabbai suka ce da manzon Allah wa ma naqulu ya rasulullah wace amsa za mu bashi kala sai manzo Allah ya ce ku ce da shi Allahu maulana wa la maula lakum yo ai mu muna da maula ku ka ba ku da maula kaga yayi daidai da nan zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce lallai muminai suna da wanda ya tsaya musu suna da ubangida suna da uban daki shine Allah wa annal kafirina amma su ku kafirai ba su da wanda ya tsaya musu ba su da ubangiji ba su da uban daki ba su da mai share musu hawaye wanda shine Allah subhanahu wataala Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta wa salamu alaikum wa rahmatullah